بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسهده وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك مدى sake haduwa a wannan majalisi na tafsiri a wannan rana ta shida ga watan أربعين دا ta 1441 دي ya daidai da 29 ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai. Muna nan a cikin tafsirin Suratul A'la wanda jiya muka karanta wasu ayoyi daga cikin wannan Sura mai albarka a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya. Shimala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الله سبحانه وتعالى يكتشف والذي أخرج المرأة الله ينا بياني أكن إمومن ديني waɗanda suka cancanta a yi masa tasbihi kamar yadda ya buɗe surar da cewa sabbi hikmar rabbika al'ala ka yi tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake maɗaukaki sai Allah yake faɗa siffofin wannan ubangijin wanda za a yi masa Shi shine daga cikin siffofinsa Allah yake cewa wallazi akhrajal mar'a shine wanda ya fitar da abin kiwo abin da dabbobi suke ci domin su kiwo faj'alahu gusa'an ahwa Allah kuma ya sanya shi ya zama baki wanda yake za a iya za su iya ci kuma su da shi ala kulli hal wannan yana nuna mana ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayansa ta yadda za mu fahimci cewa duk wasu abubuwa da ka gani a duniya to Allah subhanahu wa ta'ala arzikinsa ne duk abin da ka gani a duniya na daga abincin dabbobi ne ko kuma na daga abincin mutane ne to Allah subhanahu wa ta'ala ne yake kawowa kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul hud wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wani abu da yake yawo a ban kasa face azurta wannan abun yana kan Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani saurayi da ya taba zuwa wajen Ibrahim bin Adama yake cewa da shi yana so zai saba wa Allah saboda haka sai ibrahim bin adahama yake cewa da shi za ka iya saba wa allah amma da ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyar sai saurayin nan ya ce a faɗa masa waɗannan sharuɗa sai ibrahim bin adahama yake ce maka sharaɗin farko shine idan za ka saba wa allah to ka fita daga ƙasar da ya halitta saboda haka sai saurayin yake cewa ai babu wani abu ba wani guri da mutum zai rayu wanda ba ƙasa ce ta Allah ba sai Ibrahim bin Adama yake cewa da shi to yanzu ba za ka ji kunya ka saba wa Allah a ƙasarsa ba sai ce sharaɗi na biyu shine idan za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikinsa sai saurayin yake cewa ai babu wani abu da mutum zai ci a duniya wanda ba arziki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba sharaɗi na uku yake cewa idan za ka saba wa Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka ba sai saurayin yake cewa ai babu wani guri wanda mutum zai shiga wanda zai ɓoye ga Allah sharaɗi na uku ya ce idan ka saba wa Allah ranar alƙiyama idan aka zo za a tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba kai aljanna za ka ci sai saurayin yake cewa ai mala'iku sun fi ƙarfi na sharaɗi na biyar yake cewa idan ka saba wa Allah to ranar alƙiyama idan aka baka takardunka ka ce ba kai ka aikata ba sai saurayin ya fashe da kuka yana cewa ainihin kiramul katibun ainihin kiramul katibun mana akwai bayan Allah mala'iku waɗanda Allah ya sanya suna rubuta komai da komai ala hal duk mutumin da ya tuna duk abin da yake ci a duniya arzikin Allah ne wannan zai sa ya samu natsuwa a cikin zuciyar shi shi ta ah, <clears throat> hatim al assam kamar yadda aka tambaye shi akan me ka gina tawakkalin ka ga Allah sai yake cewa na gina tawakkali na ga Allah akan abubuwa guda hudu na farko yake cewa lokacin da na san arziki na ba wanda zai ci sai na natsu da shi kamar yadda imamu shafi yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa aikantu anna Allah la shakka raziqi saboda haka duk lokacin da mutum ya samu dogaro cikakke da cewa Allah shine yake fitar da duk abin da mutane da dabbobi suke ci to zai samu jin daɗi kamar yadda Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tagdu khimasan wa taruhu biqalan inda a ce kuna dogaro ga Allah cikakken dogaro to da Allah ya azurta kamar yadda yake azurta tsuntsu saboda shi tsuntsu baya ajiye abincin gobe amma duk da haka sai yammatu yana cikin ƙoshi ah, don haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin ya yi mana bayanin irin yadda ya yake raba arziki kuma arzikin mutum baya kurce masa akwai wani ƙwaro da aka gan shi kullum yana ɗaukar wani abu na abinci sai ya shiga cikin ruwa aka yi bincike sai aka ga wani ƙwaro ne Allah ya halicce shi makaho saboda haka sai Allah ya kawo wannan kwaron wanda kullum aikinsa ya kai masa abinci saboda haka dai in mutum ya dogara da arzikinsa to zai samu daɗi a cikin zuciyarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi inna ruhal qudusi qad nafasa fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha mala'ika jibril yayi busa a cikin raina cewa babu wani wanda zai mutu face sai ya cika arzikin sa sanuqri'uka فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الله مدعوكين سيكي يكي شوى سنقرئك فلا تنسى زام كرنتا مك القرآن فلا تنسى فذاك من تابع فلا تنسى أخي قراءة إبو دابيو كما يدى معلمين قراءة كيف فلا akwai akwai akwai fassara guda biyu akwai wanda suka ɗau wannan lamun ɗin a matsayin nahiya akwai wanda kuma suka ɗauke ta a matsayin nafiya nahiya shine kada ka manta akwai waɗanda kuma suka ɗauke ta a matsayin cewa nafiya ce ma'ana ba za ka manta ba amma dai zahirin ayar gaskiya a ɗauki lamun ɗin a matsayin nafiya shine ya fi dacewa da ayar musamman saboda abubuwa guda biyu na farko saboda la idan nahiya ce to tana shafe harfin illa wanda yake a ƙarshen kalma sannan kuma abu na biyu shine Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba ya tabbatar da cewa shi ne zai taimaka ya zamanto bai manta ɗin ba saboda haka kamar yadda yake cewa a cikin suratul qiyama la tuharrik bihi lisanaka lita'jala ta'jalani inna alaina jam'ahu wa qur'ana kuma anan gurin ma yana cewa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya saboda haka Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam alƙawari cewa duk abin da aka karanta masa ba zai manta ba sai abin da Allah ya so ya manta innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake uwe ya kuma san abin da yake fili saboda haka duk abin da mutum ya zamanto cewa ya yi to Allah subhanahu wa ta'ala yana jin wannan abin da yake yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya san shi kamar yadda kafirai suke zaton Allah maɗaukakin sarki yana jin abin da yake fili ne shi sa suke asirta maganarsu saboda in suka yi magana Allah subhanahu wa ta'ala zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari da kamar yadda ya zo a cikin suratul mulk suna cewa eh, suna cewa ku asarta magana saboda ubangijin Muhammadu zai ba shi labari da Allah madaukakin sarki saukar da aya wa asiru qaulakum aw ijhalu aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur ko ku bayyana magana ku ko ku asarta ta to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san ma abin da yake cikin iraza ala kulli hal duk abin da mutum ya yi a ɓoye ne ko a fili ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai yi wa mutum hisabi da shi saboda haka Allah maɗaukakin sarki babu wani abu wanda yake ɓuya ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah maɗaukakin sarki ya san komai na'am ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى an yi wa wannan ayar fassarori da yawa amma daga cikin mafi fassarori da aka yi mata mafi kyawu shine wani yassiruka lilisra ma'ana za mu baka shari'a wacce take mai sauƙi za mu sanya ka a shari'a mu sauwaƙe maka ita Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shari'ar musulunci shari'a wacce take mai sauƙi sauƙin da yake cikin addinin musulunci sauƙi ne iri biyu akwai at-taysirul asli ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shari'ar ta zamanto cewa yadda kowa da kowa zai iya yin ta Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma'ana Allah madaukakin sarki baya dora wa rai sai abin da za ta iya Shi ne ma'anar la Lahu nafsan illa wus'aha sannan kuma Allah maɗaukakin sarki duka hukunce-hukuncen da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan hukunce-hukuncen nan yadda mutane za su iya. Yanzu ka ga idan ka ɗauki sallah za ka ga gaba ɗaya a cikin awanni ashirin da hudu abinda sallah za ta ci bai wuce awa ɗaya ba idan mutum ya kyautata idan ka ɗauki azumi za ka ga gaba ɗaya azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi ne wata ɗaya kacal a cikin watanni goma sha biyu idan ka ɗauki zakka za ka ga ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe ta ta yadda na farko idan kuɗi ne kake da su a irin halin da muke ciki yanzu ba za ka fitar mai da zakka ba ba za ka fitar musu da zakka ba sai idan sun kai miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari shida kuma a miliyan ɗaya da dubu ɗari shida nan ma za ka kasa gida arba'in ne sai ka ba da kashi guda ɗaya kuma shi ma sai sun shekara a ajiye sannan idan muka ɗauki tumaki su ma ba a fitar musu da zakka sai idan ya zamanto cewa sun kai guda arba'in idan suka kai guda arba'in sannan shi ne za a fitar musu da zakka kuma shi ma za ka ba da guda ɗaya ne idan kuma shanu ne to shi ma ba a fara fitar da zakka sai idan ya zamanto cewa waɗannan shanun sun kai a guda talatin sai a ba da guda ɗaya idan muka zo kan aikin hajji shi ma za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi mai sauƙi saboda shi ma aikin hajji so ɗaya kacal ake yin aikin hajji a rayuwa duk abin da ka ƙara to ya zama sunna kamar yadda suke cewa ya sauke farali sannan za mu ga cewa gaba ɗaya hajjin nan baya wuce kwanaki biyar zuwa kwanaki shida ala hal wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana sauƙin da yake cikin shari'ar musulunci wannan kamar yadda malamai suke faɗa shi ake kira a taifiyar al ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shari'a ta zama mai sauƙi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah baya nufin tsanani gare ku Allah madaukakin sarki yana nufin sauƙi ne a gare ku annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ad-dina yusrun wa lan yushad ahadun hadha ad-dina illa ghalabahu addini abu ne mai sauƙi babu wani wanda zai tsananta a cikin wannan addinin face sai ya zamanto addinin yarin jaye shi saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna mana saukin addini shi sa annabi sallallahu da ya ga wata mace ta sa igiya a ɗakin ta in ta sallar dare ta gaji sai ta tsala kanta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sai sa aka ɗinke igiya ya ce kowa ya sallah gwargwadon yadda ya samu dama in ya kasa kuma sai ya zamanto ya tsaya sauƙi na biyu wanda yake a cikin addinin musulunci shine a taysirul arin mana duk da sauƙin da aka yi a farkon shari'a da kuma sauƙi na dindindin wanda yake cikin shari'a to akwai sauƙi wanda shari'a take yi wa mutum idan wani uzuri ya kama shi akwai dalilai guda bakwai waɗanda suke jawo waɗannan na'uka na sauƙi dalili na farko shine tafiya idan mutum ya yi tafiya to addinin musulunci yana yi masa sauki ta yadda zai zamanto cewa duk sallar da yake yi raka'a hudu an yadda ya yi ta a matsayin raka'a biyu sannan ya halatta a gare shi ya sauki azumi dalili na biyu shine almarat rashin lafiya idan mutum ya yi rashin lafiya shari'a tana mai sauƙi akan sauƙi na asali wanda yake cikin shari'a ta yadda mutumin da ya zamanto cewa ba shi da lafiya ya halatta a gare shi yi sallah a zaune in ba zai iya yin sallah a zaune ba ya halatta a gare shi ya yi sallah a kwanci dalili na uku shine al-ikra idan aka takura wa mutum idan aka takura wa mutum kuma takura wannan ta cika shauɗanta ta yadda zai zamanto an yi wa mutum alkawarin azabar da ba zai iya ɗauke ta ba ko kuma eh, sannan kuma ya tabbatar da cewa yanzu yanzu za a yi masa wannan abin to shi ma wannan yana sarayar da hukunci al'ikara kamar yadda malamai suke faɗa iri biyu ne in aka takura maka abin da yake haƙƙin Allah ne to wannan ya faɗi gaba ɗaya saboda haka idan aka takura ma aka ce in baka zagi Allah ba za a kashe ka ya halatta ka zagi Allah kuma imaninka yana nan kamar yadda ya faru da amma bin yasir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masa jaji na abin da ya faru da mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa yasir saboda haka sai ya zamanto cewa amma bin yasir yana nuna annabi sallallahu alaihi cewa yana cikin damuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sai ce an san shi ya faɗi kalma ne mara kyau ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa in adu fa'ud idan an sake neman kai to kai ba matsala a saboda ni, saboda a takurawa mutum a kai saboda yi su a tsara tsoro. Allah ya saukar da cikin sautin hal an kafara billahi ba da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman hakanan idan aka takurawa mutum ya saki matashi shi in dai ya zamanto takurawa ta cika sharuɗanta wanda kamar yadda muka faɗa daga cikin sharuɗa shi ne ya zamanto abin da za a yi masa ba zai iya ɗaukewa ba yanzu mutum ya ce in baka sake matarka ba zai ma bulala goma in ka sake ta ta saku saboda in an ma bulala goma za ka iya ɗaukewa amma kamar ya ce zai ma bulala ɗari kaga za ka iya mutuwa to ya halatta ka sake ta amma ba ta suku ba sannan ya zamanto abin da zai ma yanzu ne in ya ce nan da shekara ɗaya zai ma shi ma ba zai ɗau hukuncin takurawa ba ah, abu na gaba shine takura a ɓangaren abin da yake haƙƙi ne na bayi shi wannan yana tsarayar da zunubi amma baya tsarayar da haƙƙi saboda haka idan mutum ya ce ma idan baka rushe gidan zaidu ba zai kashe ka ya halatta ka rushe gidan zaidu amma daga baya kuma za ka biya wannan gidan da ka rushe za ka biya shi diya gidan shi ah, abu na ah, hudu daga cikin abubuwan da suke jawo wa mutum sauƙi shine jahilci idan mutum ya zamanto cewa yana da jahilci a hukunce-hukunce kuma jahilcin mai uzuri kamar mutumin da yake sabon musulunta ko kuma mutumin da ya taso gurin da yake babu ilimi to idan aka samu wannan to shi ma ana yi wa mutum uzuri a shi daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar mana da wannan shine akwai mutumin nan wanda ya ce da iyalansa idan na mutu ku ƙona ni sannan idan kuka ƙona ni ku dubi ranar da ake tsananin iska sai ku sheƙe ni a cikin ruwa ku sheƙe tokata a cikin ruwa saboda idan Allah subhanahu wata'ala ya samu dama a kaina ba zai kyale ni ba sai Allah madaukakin sarki ya tattara shi da ya tattara shi sai yake ce masa menene dalilin da ya sa kai wannan aikin sai yake cewa na yi ne saboda tsoronka sai Allah madaukakin sarki ya ce ya gafarta masa kaga yanzu wannan mutumin ya yi inkarin kudura Allah amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ba don wani abu ba illa saboda kasancewarsa ya yi ne saboda jahilci haka hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu a labari na mutumin da ya tafi daji akwai kayan abincinsa da komai da komai a ciki sai ya zamanto cewa dabbar ta gudu raƙumi ne ya gudu an rasa inda yake da aka rasa inda yake kawai sai ya zamanto cewa yana tsaye bayan ya yanke ƙauna zai samu wannan raƙumin sai kawai sai ga raƙumin nan a kan shi yana ganin raƙumin nan a kan shi sai yake cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga anan gurin yi kuskure amma kuma wannan kuskuren Allah ba zai kama shi ba daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa jahilci ana uzuri da shi shine hadisin Abu Waqid al-Laythi hadisin Abu Waqid al wanda kamar yadda Abu Waqid laifi ya rawaito yake cewa mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ba mu daɗe da shiga musulunci ba sai muka ga kafirai suna rataya makamansu a wani waje to mu ma sai muka ce ya rasulullah Allah na zata anwaqin kama lahum zata anwa. ya Allah ka sanya mana gurin da za mu ya annabi annabi sallallahu ka sanya mana gurin da za mu dinga rataya makaman mu mana muna neman albarka kamar yadda su ma suke sai annabi sallallahu ya ce kalla inna hasunan laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al Allah ilahan kama lahum aliha kun faɗi irin abin da mutane annabi Musa suka faɗa suka ce ka sanya mana Allah kamar yadda suke da Ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan gurin ya kamanta aikinsu da aikin banu Isra'ila saboda haka abin da suka yi shirka ne amma ba su zama mushrikai ba saboda suna cikin halin jahilci haka hadisin Musa usala wanda da yawa daga cikin mu mun san shi wanda wani mutum ne wanda ya zo ya yi sallah a gaba annabi sallallahu annabi ya ce je ka ka yi sallah saboda wannan sallar da kai bace ba ya sake zuwa yin sallah annabi sallallahu ya sake kuskurantar da shi ƙarshe annabi sallallahu ya koya mai yadda ake sallah mahallu shahid a cikin hadisin shine mutumin da ya tashi ya ce shi fa ba wata sallah da ya iya sai wannan annabi sallallahu ya koya masa wata sallah to daga nan kuma bai ce masa ya rama sallolin da ya a baya ba wannan yake nuna mana cewa jahilci uzuri ne ga wanda ya zamanto bai sakaci ba abu na biyar shine mantuwa <clears throat> mantuwa ita ma iri biyu ce akwai mantuwa mutum ya aikata haram akwai kuma mantuwa mutum ya bar abin da aka umarce shi idan mutum ya manta ya aikata abin da aka umarce shi to idan ya tuna zai yi gaggawar aikatawa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna dhalika waqtuha in mutumin da ya yi bacci bai yi sallah ba ko ya manta to ya sallaci wannan sallah a lokacin da ya tuna saboda wannan ne asalin lokacin ta annabi sallallahu ya karanta wannan ayar da take cikin suratu suratu tsaha wa aqimis salata li dhikri ala yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mu sani shine ka'idar annisiyanu la yaj'alu al-matruka min al-fi'li saboda haka in ka manta baka abu ba baya nuna cewa kama ka aikata ne bangaren abin da yake da alaƙa da sabo idan mutum ya manta ya aikata abin da yake haram in mutum ya manta ya aikata abin da yake haram to shi kuma a nan gurin abin da yake kan shi shine ba ko shi ne ba wani abu da za a da zai kuma misali mutum ya manta yana da aboki ya ajiye kwalbar giya a ɗakinsa ya manta ya kwankwaɗa so bibi sani ba so daga baya idan ya zama cewa ya gane giya ce to ba wani abu a kansa abu na biyar shi ne idan mutum yana da wata tawaya to wannan tawayar tana iya sawa ya zamanto cewa an yi masa sauƙi akan sauƙi na farko daga cikin misalan wannan shine mahaukaci yaro kaga dukkansu shari'a ta ɗauku daga kansu ba don wani abu illa saboda suna da tawayar hankali kamar yadda ya zuwa cikin hadisi rufe alƙalamu an salasati an ɗauki alƙalami daga mutum biyu daga ciki akwai mahaukaci har sai ya samu hankali akwai kuma yaro har sai ya zamanto cewa ya girma ko kuma a watar wayar a sai ya yi mafarki alakulli hal wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana sauƙin shari'ar addinin musulunci da kuma irin yadda shari'ar musulunci ta zo domin ta taimaka wa bayi Haka nan idan ka kalli mace mai haila ita ma mace mai haila lokacin da ta fara haila an ɗauke mata sallah saboda mata suna samun ƙarin naƙasin hankali akan naƙasin da suke da shi idan suna haila ko da mijinta ne inda ya iya da ita ba sai su ta rigima da ita abu na bakwai na ƙarshe shine a al'usro umumul balwa abin da yake yana da wahala ya zamanto an kubuta daga shi shi ma wannan shari'a tana sauƙi game da shi daga cikin misalan wannan shine najasa wacce take yar kaɗan najasa yar kaɗan idan ta tafi tufa to wannan najasar ta zama dole sai an wanke ta ba addinin musulunci ya yi sauƙi a kanta kamar yadda masu ilimin fiƙihu suke faɗa suna cewa ƙadirar dirhamul bagai gwargwadon dirhami wanda yake jikin alfadari wanda yana daidai da kamar girman sisi ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara suka yi zamani da sisi saboda haka wannan yana daga cikin sauƙin shari'ar addinin musulunci duk lokacin da ka ga wani tsanani a cikin addinin musulunci to wannan tsananin ba a cikin musulunci yake ba jawo shi a kai. amma a musulunci dukkan addinin mai sauƙi ne a aya ta ƙarshe a suratul hajj wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai nufin tsanani a gare ku ba suratul ma'ida ma Allah madaukakin sarki ya faɗi kwatankwacin wannan a wannan aya aya ta shida a cikin wannan sura Allah ya bamu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari insha Allah ta'ala za mu dakata da tafsirin wannan sura a daidai nan gurin za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala a majalisin da zai zo nan gaba kafin lokacin da za mu ci gaba da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ɗan yi sau haske kuma la'aimana kwamfi

Wani yaro na ne. jiya mun ina